jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da 25 ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari da sittin shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin tarihin sa'ad bin ubada a inda a yau malam zai ambata mana islamuhu radiyallahu anhu musulintan sa'ad ɗan obada yaushe ya musulunta ya akai ya musulunta shine abin da za mu tattauna bi iznillah Mali ya ce aslama sa'adu bin obada mubakkiran sa'adun obada ya musulunta da farko-farkon al'amarin musulunci ne wa shahidal aqaba ma'as saba'ina min al'ansar kuma ya halarci bai'atul aqaba tare da shi da mutum saba'in daga cikin mutanen madina wa kana ahadun nuqaba alisna ashar kuma yana daga cikin ɗaya daga cikin jagororin da'awar annabi a garin madina su sha biyu wa kana sa'ad bin ubada wal munzir bin amr wa abu dujana mala ya ce sa'ad ɗan ubada da mundar ɗan amr da abu dujana lamma aslamu yayin da suka musulunta yaksiruna asnama bani sa'ida su ne suka shiga suka fita suka kareraya gumakan banu sa'ida wala Allah sadu ibn ubada da bainal ansari jami'an bi annahu nala nasibahu min ta'dhib quraish lamma kanat tanziluhu bil muslimina fi makkah mala yace to mai yiwa wannan shine dalilin da yasa sadan ubada ya kaɗaita daga cikin ansar baki ɗaya domin ya ɗibi ka san shi na azabtarwa a hannun ƙurishawa yayin da su wannan ayari na musulmi suka sauka a garin makka da suka same shi ba ƙaramin azabtar da shi suka yi ba domin kada kumanta a lokacin da muka karanta tarihin yadda wannan al'amarin ya kasance lokacin da sa annabi suka gama kulle yarjejeniya ai shedan ya yi kururuwa kun gano wannan to cikin waɗanda aka kama aka azabtar da su matuka akwai sa'ad ɗan obada an fahimci wannan da kyau ku to shine suke cewa ai yana daga cikin dalilan da ya sa su kafirai suka yi matakan azabtar da shi to wannan yana ciki wa mundu aslama sa'ad ibn ubada asha ila jawari rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama jundiyan muti'an yayin da ya musulunta shi ba shugaba ne na wasu jama'a haka ya komo kusa da annabi kullum a matsayin sojan annabi kuma mai da'a kun wannan irin wannan abin da ke faruwa na cewa wane yana tare da kai ya zama mai da'a wannan ke sa mana shakka ga dukkanin ɗaliban ahalus sunna mun gano wannan da kyau wannan rashin ɗa'ar wallahi al'adhim wa mu'minan sadiqan sannan wanda yake da imani na gaskiya sai ka rasa wai wane ne yake harkan nan da ake tafiya da shi wai da gaske yake tsakanin shi da Allah ka kasa gane wa yake da gaske an fahimci wannan na tuna lokacin da aka yi wani zama malam ya tara mu wajen karatu yake cewa an samu wasu daga cikin ɗalibai wai suna cewa sun wahala da shi ya ce duk duniya babu wacce ya wahala da ni kowai uwata kaɗai ta wahala da ni a yau duk inda ka je ka samu ɗaliban ahalu suna maganin kenan na gaya muku mun kai ziyara mun tattauna da sheik abdulwahab imama ahalu suna wal jama'a wallahi jama'a maganin da ya fara kenan wannan kalmar ya ce ɗaliban ahadu suna ba su da ɗa'a ya ce yadda aka yi aka samar da da'awa ba su sani ba an yi ta ne suka zo suka shiga suka amfana mun gane amma sun manta da an amfanar da su sai su koma suna ganin wai suna da wani dawur wai da suka taka wajen samar da saboda haka suna da bukatan yanzu da a wanda koma tana masa hidima jama kun san Allah in a cikinku akwai mai wannan tunanin ya cire in har wannan da'awan za ta yi maka hidima ko to sai ka yi irin abin da na yi a shekarun da na yi in ba haka ba da kai da karan kada miya uwar kuɗe uban kuɗa kuma wannan magana ina yi da kowa ba wanda ya wahala da ni ni dai mai shago ba shi kowa iyali ne na wannan da'awar yasa nake kasa da ɗauka ba zan kwanta a mutu wani ya zo ya nuna cewa yana da wata minna a kaina ko a kan da'awar nan ba kowa ya ƙarya ne ba wanda yake da minna kaina ko kan wannan da'awar babu shi kuma sanda nake magana inda wani wanda yake gani yana da minna a kaina ko kan da'awar nan yanzu fa ya faɗa in biya shi mun gano wannan da akwai rubutun yadda da'awar nan take da yadda za a gudanar da ita ina raye ko ba na raye kaka da dummi hankali sun wannan don ni ba sa kare ba ne an yi na gani kuma wallahi ba za a ƙara maimaitawa ba inda alhaji murtala yana zaune a nan rana ita yau muka zauna da sheik abdullahab yake faɗin waɗannan manganu ya ce yadda aka wahala aka samar da wannan harkar ba su ba sani ba sun tsinci abin ne yana gina santa hamshakiyar santa a yanzu an gama hawa na biyu an doshi hawa na uku ike yadda za su lalata wannan abubuwa ci haka suke kowa ya kosa wai ya zama shugaba kowa ya kosa wai shi ya samu abun duniya ci abin da suke kenan sanda aka wahala ka hana ido bacci aka hana iyali abin da za su ci sha su more a matsayin yin da suke duk ba wanda bai sayin da aka waɗanda abubuwan ba wanda ya sani aka tamta nisan wannan don waɗanda suke ma da'awar albani mugun illan da suke mata a yau sanda yake raye in an ce mai za su yi wannan abin ba zai yi daba ba ko zai da isa kamata ku shiga tetayinku dole ne mu bincika suwaye waɗanda suke jarumanmu ne masu mana ɗa'a Allah nan sai mun gano wannan dole sai mun gano wannan sannan wane ne waɗanda suke da imani imani na gaskiya suwaye ana tafiya wani romo zai iya samuwa kai da aka daina ana harkar da kai a hana ka a ba wani jarraba ka Allah yake gashin da gaske yake tafiyan ko dama ka shigo tafiyan don wani romo ne kar a je ko ina sai ga Allah madaukin sarki na tattunan asiri na tankaɗi za jama'a ku shiga tetayinku malai ce wala kada sahama sa'ad bin ubada fil jihad sa'dan ubada ya bada gudunmawa a jihadi falam yaqsur bai taƙaita ba cikin abin da yayi wa haraba جوار رسول الله sallallahu alaihi wa alihi وسلم famata raja abadan yaƙi yake gaban annabi bai taɓa a yi kora ya ja da baya ba bai taɓa ba an yi kora tsayawa suke gaba da gaba a kara ba sa ma zayawa ya ƙola bin abbas radiyallahu anhuma ibn abbas allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi mawatin kulluha rayatan a duk inda aka je za a kara da maƙiya, annabi tuta biyu yake da shi ma ali bin abi talibin raya rayatul muhajiri tutar muhajirun tana tare da ali dan abi talib ne wa ma sa'ad ubada rayatul ansar shi kuma sa'ad dan ubada yana dauke da tutar mutanen madina kun gano wannan da kyau ko ولم يدع سعد بن عبادة رضي الله عنه ثورته وحدها في خدمة الإسلام الحنيف بل وضع قوته ومحارته من أجل نصرة الإسلام وإلاء كلمة الحق سعد بن عبادة الله يقارى مشير دا bai taba ƙasa a gwiwa ba wajen hidimta ma addinin musulunci duk wani ƙarfi da duk wani arziki da Allah maɗaukin sarki ya mai to ya zuba wannan domin taimakon musulunci ne da ɗaga kalmar musulunci jama'a ba wani mutum ɗaya da zai tsaya ce mu taimake shi shi ya ginu shi ba wanda ya isa wannan harkar musulunci maka da samu gaba zami don da yake tunanin waye matsayi mu ya amfana da wani abu ne na bata mu kan shi lokaci an gano wannan da kyau ku ya bar bata makan shi lokaci don ba zai amfana ba duk wanda zai amfana ina ba shawara je ne sana'a kayan musulunci na musulunci ne kawai an gano wannan da kyau ku kayan musulunci na musulunci ne kuma har yau ɗin ba mu ware mun ci gane musuluncin ba alantana wasu su sare ce to nan gaba za mu wari kaza babu wanda ya san me nake yi to ya kamata kowa ya shiga titin shi an gano wannan duk wanda ya ce maka ya san me nake ƙarya yake yi ta rantse da alkur'ani ƙarya yake kowaye shi sa ku shiga tetayinku ina son kowa ya gyara zaman shi ya zama addini za ka yi mahidima hidima ɗari bisa ɗari maga daman da ka samu me ya kai ma addinin balantana ka miƙe kafa kana jiran wai addini ya maka wani hidima kai ne waye to ka bar addini ka gani addinin zai tsaya ne eh ka bari ka gani addinin zai tsaya Allah ya kiyaye da bawan Allah ne ya sadaukar zuwa aka yi bayar da suwan annabi dangin suka taru suna ƙoƙarin waya naɗa shi ya zama shine shugaba bayan annabi amma da aka zo aka yi masa bayani sai ya ga musulmi ya bi mun gano wannan wallahi billahi al'azim duk wanda na gane suna son shugabanci a cikin tafiyan muku na rantse da alkur'ani na rubuta a wasiya na ko sharan kashi na majalisun na kar a ba su ina ganewa zan sa sunanka sai dai taraka ka haka wallahi duk wanda na gano sai ya sha mamaki saboda annabi ce mana duk wanda ya sa son jagoranci to ɓannan da zai ma wannan harkan Allah kaɗai san yawanta mun gani a cikin da'awon mai gidan maye mun gani ya yabin da ya faru sai mai da tafiye mu ta faru kowa ina ganin take-taken shi jama muna fahimtar wannan Allah maɗaukin sarki ya samu sha mushahaduhu wa muna khabatuhu shahida sa'ad ibn ubad al-aqaba sa'dan ubada ya halarci yakin aqaba walam yashhad badaran amma Allah madaukin sarki bai bashi ikon halartar yaƙin badar ba kana yata hayya ulil khuruji ila badarin ya kasance yana kintsawa ya halarci yaƙin badar wa ya ci durul ya haduruhum alal khuruj sanda aka shirya za a fita shi ya rika zuwa unguwan ansar yana kwadaitar da su game da fita fana hasha kabla an ya kuruja fa kama a lokacin kafin ya fita to sai kunama ne ko maciji ne sai sare shi wannan ya sa ya zauna jinya an gano wannan da kyau ku faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka kana Sa'adu lamye ya ha? ya ce ko da yake Sa'adu bai zo badar ba ka na harisan ya kasance yana da kwaɗayin fita warawa ba'aduhum anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama daraba lahu bi sahamihi wa ajrahu annabi ya kasa ganiman badar an ba sa'adu dan ubada sannan kuma annabi ya tabbatar da cewa ladan da suka samu a badar shi ma ya samu lakinnahu qad shahida uhudan wal khandaq wal mashahida kullaha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya halarci yakin uhud kuma ya halarci yakin Handak da duk da annabi ya je tare da shi aka ci ban gano wannan da kyau ko zikiru juhudihi radiyallahu anhu juhuduhu radiyallahu anhu judahu radiyallahu anhu kyautan shi ku gani irin waɗannan abubuwan da yake karantawa cewa magabata na ƙwarai suna da ƙoƙarin kyauta da alheri da kyautatawa amma matsalan da ke faruwa shine mutanen da suke a yanzu ƙarshen duniya ta fara shafansu sai yi taka tsantsan da su jama'a wanda ba ka tsammanin zai zama ha'ini shi ke zama gane yansu sun kyautar da komi nasu ga addini wanda suka biyo baya sun tsara mi sun tsara addinin amma yanzu fa Allah shi kyauta ولقد ورث سعد بن wal karam an عن wa jaddihi shi sadan ubada wannan kyauta da sadaka da ƙwazo ya gada ne iyaye da kakanni an gano wannan kai wa ba ka zo mai kuɗi ba shin me kai da kuɗin wannan shine arziki amma na tara kaza na fi kowa jama'a wannan ba shine arziki ba arziki shine mai kai da arzikin wannan ne arziki an gani wa kanar jud ɗabi'atu fi ɗabi'atun eh, fi fi baitihim wannan kyautan sai ta rike ta zama ɗabi'a a gidansu su gidansu sa'ad kyauta ɗabi'ansa ne su ba san rowa ba ce sa duk wanda ya zama marowaci wayan gari ake yi a waye gari rayuwa ma ta zama ta ta mashi ya rasa yin zai wa kana sa'ad ibn ubada min ula'ikan ladina ya al-mala ala hi miskinin wa yatiman wa asira yana daga cikin waɗanda suke ba da kuɗi ga miskini da maraya da kuma bursunonin yaƙi don taimaka musu wanda kama su ya su fanso su 'yan shi'a suna fassara wannan ayan da fassaran ƙarya suna cawai sai dina ali ne ta sauka a kan shi sai dina ali bai da tarihin yana da kuɗi yayi a tarihi masu arziki a zamanin annabi sai dina ali baya cikin zai shi sa ƙarya da 'yan shiya suke yi ba zai kai su zuwa gaci ba wannan ƙaryan da suke ba daidai ba ce bayan da za mutum ya zauna yana ƙarya yana faɗin abin da ya ga dama abin da ya so kuma yana fassara alkur'ani da wannan ƙaryar kuma ya shiru a bari jama'a kun gano wannan cewa wai na ali ne yana ruku ya cire zobe ya bayar kaga babu hushuyi a cikin zallin kenan an kosa sai an yi ƙarya kuma yanzu misali kyautan zobe ana sallah shine zai samu na ali daraja di yakin badar din da ya je bai samu mai daraja ba sai kyautan zobe su sadu dan ubada tarihi ya nuna gidansu gidan arziki ne haka shi yasa ma'ala ce suna daga cikin wanda wannan aya ta sauka tana jinjina musu la yakhsha kyauta yake yi bejin tsoron talauci wa ya ƙolo allahumma habli me majadan la majada illa bi Yace ce allah madaukin sarki ka samun martaba martaba bai samuwa sai da ƙwagwarmaya wala fi'al illa bi malin ita kuma irin wannan kyauta na gwagwarmaya da sadaukarwa sai kana da dukiya za ka iya ta allahumma innahu la yuslihin alqalil wala aslahu alaihi yace Allah kaɗan na dukiya ba zai man ba sai masu yawa sai masu yawa kisa mu muna roƙon Allah ya ba mu kuɗi mai yawa ne an gano wannan da kaɗan ba za su yi mana aikin da muke so ba an gano wannan wani zai ci a'a alaga ta malin da yawa imana eh rabbana atina fi duniya hasana Sau da yanzu irin kuɗin da musulunci yake nema a share mai hawaye sadaka bai samar da shi yi sadaka ba zai samar da wannan ba sai an fajjere akwatin billions sannan zai maganin wannan aƙalla musulunci na da bukatan jami'o'i guda 38 a ƙasar nan a talauce kenan kowace ɗaya ta kai girman jami'ar ahmadu bello zaria ƙaramin kudi ne zai gina jami'ar ahmadu bello sannan attach da waɗannan jami'oyin ana da buƙatan a samar da mai asibitin mai koyarwa guda ɗaya sannan ana da buƙatan general hospital da zai zama ya haɗa kayan aiki kowane iri shi ma guda ɗaya din na musulunci sannan musulunci yana da bukatan a samar ma kowace karamar hukuma da wajen da za a zaunar da waɗanda suka musulunta saboda trenin ɗinsu da waɗanda ba su da galihu da marayu domin a trenin ɗinsu duk musulunci yana da bukatan wannan a kowace karamar hukuma sannan musulunci yana da bukatan kuɗin da za a samar da jari da su wanda zai rike waɗannan abubuwa ba tare da an dogara da abin da su waɗannan asibitoci da waɗannan jami'o'i da sauran makarantu za su samar ba wannan fa ba a yi magana akan kwalojojin ilimi da kwalojojin kimiyya da fasaha da makarantu wanda za su yi magana akan aikin jinya da maganganun makarantun sakandare da na firamare da naziri duk ba zo kan waɗannan ba duk musulunci yana buƙatan wannan sannan musulunci yana da buƙatan a samar da gidaje wanda su waɗannan gidaje <clears throat> za a zuba komi na rayuwa a cikinsu a ɗibin ma'aikata su kuma waɗannan gidaje za su kula da tsofaffi ne waɗanda suka gaza ba su da gidan da za su zauna ƙashanta haya suke yi ko kuma suna zaune ma a gidajensu amma 'ya'yansu ba su tausaya masu kula da su to dole za a ɗauko su a zonan ana kulawa da su mun gani wata mai gidanta ya kwanta ya rasu ya batta da 'ya'ya bai da gidan kanshi haya suke an kore su dole za a ɗauko su a kasu wannan gina a ɗauke ɗauniyansu wani an yadda shi ne bai da dangi bai san inda zai yi ba dole a ɗauko shi irin wannan gidan a aje shi akwai yaran da za a gan sun lalace a unguwa suna gallafiri sun addabi mutane za a ɗibe su a gina gida irin wannan a zuba su ana karantar da su ana ƙoƙarin tarbiyyansu da dawo da su kan hanya ana karantar da su ilimin boko da ilimin addini da na sana'a a koya masu abubuwan da za su iya dogaro da kansu in sun gama a samu masu da jalin da za su tsaya duk musulunci yana da bukatan waɗannan abubuwan musulunci yana da bukatan a samar da gida wacce take a tashi da wata makaranta wanda wannan gidan za a riga ɗibo limamai ne da ƙauyuka na masallatan hamsa salawa da na juma'a ana zuwa ana horar da su ana gogar da su wajen wa'azi da kuma karantarwa da huduba wanda za a zo su zauna a nan cinsu da shansu da komi za a yi masu wanda duk mako kuma za a mai da su masallatansu su je su gabatar da hudubobinsu su dawo aƙalla a samu shekara biyu ana masa haka to sai a ajiye a ce duk ƙarshen wata zo su kwana biyu komi nasu za a yi masu to wannan shi zai sa samar da wa'azozi da hudubobi da tarbiyyar mutane a ko'ina tarbiyya mai kyau musulunci dole ne ya ware waje na musamman wanda za a riga koyar da mutane sana'o'i wanda za su dogara da kansu da makarantun koyar da kasuwanci wanda mutane za su dogara da kansu dole ne musulunci na da bukatan ya samar ma kanshi da sauran al'umma bankuna wanda za su yi mu'amala da dukiya na halal kasuwanci wanda babu riba babu banna a ciki jama'a muna gane wannan in na ce zan lissafa maka wannan zan lissafa abubuwa guda ɗari ko ba su ƙare ba kaga muna da buƙatar mu samar da kayan sufuri motoci a garuruwa wanda za su shiga cikin unguwanni zango-zango tasha-tasha ko ina suna ɗiban mutane suna haya akwai mutumin da bai da ko kwabo kuma lalura ta jashi dole sai ya je pz tun da kasuwan zaria bayan da ya iya za a ɗauke shi an gane gaskiya yake aje aje shi kyauta kuma dole za a ware motun motan da za a ɗauki wa mata daban maza daban sannan idan dattijo shiga wuri ba za a sa mutane su matse shi don ana neman kuɗi ba dole a bai shi ya sakata ya wala saboda ƙashin shi ya yi rauni jama'a mun gane wannan da kyau ku musulunci yana bukatan waɗannan abubuwan a samar sannan musulunci yana da bukatan ya samar da 'yan agaji wanda za su riga aikin gayya wajen wa'azuzuka da ba da agazi da sauransu wanda kuma za su zauna suna ba da tsaro dare da rana a masallatai da makarantu asibitoci da wajejen da musulunci ya mallaka kai hadda unguwanni da gidajen limamai da malamai masu wa'azi wanda ana da bukatan samar musu da yadda za su rayu ta hanyar albashi mai kyau da kuma samar masu da wurin zama a kusa da inda suke wannan aikace-aikacen yanzu misali ko iyakan nan muka tsaya kuna tsammanin kudi kaɗan zai waɗannan abubuwa musulunci na bukatar manyan-manyan motocin safa-safa wanda za su rika safara gari zuwa gari yana da bukatar ya mallaki jiragen ƙasa da jiragen sama na shi jama kuna fahimtar wannan aikin ɗan ƙarami ne mutane suna ɗauka wai idan aka yi masallaci aka yi makarantar islamiyya shi na an gama aiki ai ba fara komi ba mun gano wannan ba fara komi ba kamar kai ne ka tashi bacci ka tashi ka zauna a gefen gado to me ka fara ma kun gano wannan da kyau ku shi sai ya kawata mutane su fahimci aiki ne ba ɗan ƙarami ba a gabanmu mu ba abin da za mu ci mu sha mai sitara mu birge mu wannan shi ke gabanmu ba wanda yake wannan shi ne tunanin shi a cikinmu allah ka tona asirin shi mu gane shi allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka duk wanda wannan shi ne tunanin shi a cikin tafiyanmu allah ka fallasa shi mu gane shi don mu kawar da shi jama'ar annabi kuna gano wannan naka muke son ka kawo a addini hidima don mu ba za mu baka namu ba ya kare ka san wannan naka za ka kawo aiki da shi farkon da'awar annabi nasu sahabban suka riga ɗiba suna bayarwa aka gina me aka gina musulunci muku muka ce za mu bi ta farkinsu wasu makaryata sun ɗauka waye jilsa da ajin da cin doki da sallan juma karfe tara wai shine muka zo yi kun gano wannan wannan muka zo yi wannan su ne masu nan shi sa Allah ya rika yabon sai na cewa la yasawi minkum man anfaqa baka taba jin an yabo wanda aka baya ba in kuma ka taba jin an yabo wanda aka bashi ga yama a ina in dai an baka sai dai a maka gori al-yadul uliya khairun min al-yadus sufla me ka bayar waye kai kullun jira kake a baka a cikin addinin nan babu tumasanci babu maula da bambadanci sa kowa gyara zaman shi kun rajulan ka miƙe ka zama mutum an gano wannan ya ga jama'a kowa gyara zaman shi kowa duk waɗannan abun da muke ambatawa ba in Allah ya ba mu dama ko ya ba ‘yan uwa da zo nan gaba damar su yi sun tsinci waɗannan bayanan suka jona su suna da arzikin da za su yi ka'idan da za a yi shi ne kowaye in yi aiki albashi za a biya shi in ba ka bai da komi da zai tunƙaho da shi albashi za a ba shi akwai ma'aikata akwai lafiyayyen rubutu a hannun lauyoyi da za a tsara wannan abu wanda ba za a alakanta wannan da kowa ba jama kuna fahimtar wannan da kyau ku sai kamata in manufanka ba wannan ba ne ku ina ka shawara ka je ka nemi na kanka kaga yanzu misali in na ga dama gobe zan siyo jeep in ina da kuɗi in hau tawace sai dai in ka ga dama ka gani ka jawo shi in na wuce ka yi zagi mun gano wannan da kyau ni kuma ina can na ɗaga gilashi na saki sanyi ba ma jinka nike yi ba in ka jawo shi gobe kai me ka sai naka haka ne in ko ba za ka iya ba tsaya da kai ce ka haka nike son kowa ya ɗauka karka tani wai nan gaba zan zama kaza ko in samu kaza karka wannan tunanin in ka mutu kafin lokacin ba ka mutu da mugun nufi ka je wajen Allah ka ce ni akwai wanda zai shiga aljanna da aiki akwai wanda zai shiga da ninya akwai wanda zai shiga wuta da aiki akwai wanda zai shiga da me da ninya jama'a kowa shiga taitayin shi kowa ya gyara zaman shi wannan harkan ba harkan wasa ba ce kana tunanin wai ana tafiya ne kowa ko raɗi bari rabanki a wannan harkan a wannan harkan za a yi wannan kuna fahimtar wannan da kyau ku wani harkar ba za a yi wannan ba allah madaukin sarki ya shirya tun. to shine sai mala yake cewa wa kana radiyallahu anhu min a'azamin nasu judan shi sa'ad dan ubada ya fi kowa cikin masu arziki na tare da shi kyauta Ku gane ya fi su kyauta wa karaman hatta laƙada ƙala anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama har annabi ya jawabi a kan shi ce innahu min baiti jud ai ya fito daga gidan abun ne ya gaji kyauta ya fito daga gidan kyauta ne shi sa idan ya zama mai arziki yana da arziki kullum sai dai labarin arzikin ai wani mai kuɗi ne ga ɗan mai kuɗi ya wuce ku ba ga alaman kyauta da alheri da wannan kudin ba ba amfani abin da yake da shi labarin ma ya mallaki kaza din labarin banza ne ai me yayi maku wajen inganta rayuwar ko inganta rayuwar yayanku ba ya ba ku kudi ku ce fa ne ba me maku wajen aga zama ci gaban rayuwar ku ta ilimi ta lafiya ta kaza ta kaza da abin da ya mallaka me yayi in ba abin da ya a wannan to jama'a sunan abin da ya aikin banza kuma ya kamata ku san wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa ibn abbas qala lamma nazalat walladina yarmuna muhsanat yayin da Allah madaukin sarki ya saukar da ayan da ke cewa waɗanda ke jifan mutanen kirki aya ta hudu cikin sotin nure قال سعد بن عبادة هذا أنزل ديار أنزل ديار رسول الله هكذا أنزل ديار رسول الله يتي هكا الله سوكر ديتا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد النبي يتي يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم yace ba kwa ganin abin da shugabanku yake faɗi ƙaru la tallumuhu sai annabi su mutanen madina suka ce ma annabi kakka zarge shi fa innahu ghayur shi mai yawan kishi ne wallahi ma ta wajen mar'atan qattu illa bikiran shi tunda yake bai taba auren wata mace sai ba sai budurwa wala tallaqa mar'atan qattu fashtara ahadun an yatazawwajaha ko bai taɓa ya saki mace duk garin nan wani ƙarfin halin aurenta ba shi ne ba zai auri wata ba sai budurwa kuma in sun rabu ba mai aurenta saboda tsaban ke shi faƙala sadin ya rasulallah anna <clears throat> annaha haq wallahi wallahu la'a'alamu Allah ya san wannan ɗabi'an gaskiya ce gare ni wa annaha minallah kuma Allah ne ɗaura na kanta walakin ni kad ta'ajjabtu an law wajadtu laka'an kad tafakhadaha rajulun lam yakun fi an uhajja an uhayyijuhu wala uharrikahu hatta ati bi arba'ati shuhudan ta shuhada fala ati bi hatta yaqdi hajatahu yace ni na mamakin wai mutum ya zo ya ga ɗan iska yana fasikanci da mace wai ya je nemo shaida kafin ya dawo nemo mutum guda sun gama sun tashi ya ce ina ai gama mashi aiki zan yi kun gane abin da yake magana wallazi ne yarmunal musnatil ghafi'a ya ce a'a yanzu ka ga mutum na iskanci ba ka da shiru zai ga shiru kun gane wannan to shine annabi ya ce kun ganshi na sai karo da aya suka ce a'a ai manzan Allah mutum ne mai matukan kishin gasken gaske a cikinmu shi ne ce shi ba zai taba gani wani lakka wani mutumin banza ba yana fajarci wai ya je nemo shaidu kafin ya zo ya gama yi gama mashi aiki kawai zai ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wafatuhu radiyallahu anhu malai ce rasuwan shi tuwafiya sa'ad bin ubada bi huran ya rasa a garin huran min ardi sham lisataini wa niskun min khilafata umar radiyallahu anhu shekara biyu da rabi da paris mulkin sayyidina umar ya rasu wa zalika fi sanata hamsa ashar a shekara ta sha biyar Fa alima bi mautihi bil madina hatta sami'a ghilman fi bi'irin minhu aw bi'ir sakan wa hum yaktahmuna al-bi'r nisf an-nahar fi harrin shadid qa'ilan yaqulu min al-bi'r yace ba samu labarin mutuwan shi ya rasu ba a madina cinda kun sai ina ina yana sha sai da aka samu wasu gilman wasu bayi fi bi'ir 'yan ƙabilan bi'ir au bi'ir sakan wahum yaktahimun al-bi'ir nisfin nahar fi harrin shadid aka ce wasu mutane ne yara sun je suna ɗiban ruwa a wata rijiya a madina sai aka ji suna rera waƙa suna cewa ƙarƙatalna sayyidul kharaj khazraj sa'ad bin ubada ramainahu bi sahamaini falam ta hud fu'adu suka ce mun kashe sadan ubada shugaban hazaras ɗin nan kibiyoyi biyu muka cilla mai duka biyun ba wacce ta ƙetare kokon zuciyar shi ya tabbata me wannan ya za cikin siyar alamin nubala jizgin farko shafi na 277 da muktasar tarihu dimashq a jizgi na tara shafi na ɗari biyu da arba'in da shida faza aral zalikal yom fa wujdu huli yom ya bulu fi naf'in faktatala fa ma aka ce lokacin da aka farmaki waɗannan matasa sai aka kiyaye wannan ranar da aka same suna faɗin wannan maganan aka samu cewa lalle a ranar ne ya rasu aka ce ya tsuguna zai fi tsari ne kawai sai suka faɗo mashi shi ne yin ƙure tashi aka fara bugegeniya da bugayya sai suka harbo shi suka kashe shi suka same shi a lokacin ya mutu allah ya gafarta mashi duk wani mutumin kirki za ga Allah Allah yake aime a kashe shi saboda Allah ya ba shi darajar shahada su kuma wanda suka yi bannan duniya suke nema kuma iyakan rabar su kenan sun samu ko ba su samu ba Allah ya kyauta albara'u bunu ma'arur sabi na gaba shine albara'u bunu ma'arur ismuhu wa islamuhu sunan shi da ko musuluntan shi albara'u bin ma'arur bin sahar kunyatuhu abu bishir shi bara'u alkunyen shi ne abul bishir wa ummuhu arrabab bintin nu'man bin mur'ul qais ita mahaifiyan shi ita ce rababa ya ce ga nu'man dan imrul qais aslam al-bara mubakkiran shi bara'u da wuri ya musulunta wa yu'addu min al-muslimin al-awa'il ana lissafa shi daga musulmin farko farko wa kana fi man baya a sallallahu alaihi wa alihi sallama lailatul aqaba yana daga cikin waɗanda suke mubaya'a ma annabi a lailatul aqaba wa huwa ahadun naqaba alisna ashar yana ɗaya daga cikin jagororin nan sha biyu min al'ansar wa kanal bara wa awwalu man takallama minan naqaba lailatul aqaba yana daga cikin mutum sha biyun nan jagorori shi ya fara jawabi sanda aka je wannan mubaya'a hina laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda aka haɗu da annabi cikin saba'in min ansar mutum saba'in ɗin nan daga cikin mutanen madina fa baya ohu suke ma'annan mu baya a wa a kada min humun na kaba. kun gano wannan da kyau ku na bi da kan shi ya zaɓi waɗanda ya sa su ne jagorori jama'a da an sa kula da wani abu ko ba wannan ke nuna cewa wai kai shugaba ne ko kai jagora ba ne ina son jama'a ku gane wannan idan wannan girman kan ya kama ku ko ran da aka zo harka ba ta zo hannunku ba za ku mutu da takaici an gano wannan wallahi za ku mutu da ci ya zama kai musulmi ne kana addini ne kawai an gane in an saka an saka in ba ka ba kawai ba ka ba daga ran da ka sa kanka wani abu sabanin wannan ku za ka mutu ta ci na son kowa ya ɗauka shi yana addini ne don ya mora ina a lahira duk wanda yake tanuwai wai mai addini don mu ci a duniya ko ga fili ga mai doki ka ci mu gani an gane ka ci magani Allah shi kyauta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi sab'atin fi bai'atil aqaba qad takallama wa talal qur'an annabi yayi jawabi kuma ya karanta alqur'ani wada ila Allah ya kira mutane zuwa ga addinin Allah wa raggaba fil islam kuma ya kwadaitar da mutane game da musulunci sun maƙala sannan ya ce ubayi'ukum ala an tamna'uni zan yi mubaya'a da ku ne akan za ku bani cikakkiyar kariya mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abina'akum na abin da kuke ba ‘ya'yanku da kuma matanku kariya da shi ma'ana za ku bani tsaro miliyan bisa miliyan gano nan. ma waye gari a ce wai yau mai gidanku ya koma ga Allah ‘ya'yan shi da matan shi ku saka cikin musiba ba taɓa ‘yan iska irin waɗannan ba tun da Allah ya duniya ko yahudu da nasara ba sa wannan iskancin 'ya'ya da matan mai gidansu kulawa suke da su miliyan bisa miliyan hatta a jahiliya an san ana kare 'ya'ya da mata shi sa annabi ya ce za ku ban kariya irin yadda kuke ba ku dawa da matanku waɗannan 'yan iskan je ka same su ba sa sakaci da tarbiyyar 'ya'yansu da matansu amma da mai gidansu kuma a wulaƙance suke jama'a mun gano wannan da kyau ko tun da aka yi duniya ba taɓa yin iska irin waɗannan ba tun da Allah ya halici duniya ba taba yi ba ba ka taba zuwa ga masu irin wannan shigantakan jama'a kuna gane wannan wannan rashin mutuncin ya wuce duk inda ɗan adam zai iya tsoranta shi wannan rashin mutuncin kuma ba inda 'yan iskan da ke wannan iskancin suke sai a cikin tafiyan ahalus sunna kuma sai mun yi maganin wannan iskancin don bayan da za a yi ci gaba bayan da zai ci gaba Allah shi kyauta fa bara bunin ma'arun biye yadihi sai bara ɗan ma'arur ya kama hannun annabi sun maƙala sannan ya ce wallazi saka bil haqq ina ma rantsuwa da Allah wanda ya aiko ga da gaskiya nabiyan a matsayin annabi lanamna an lanamna annaka bima namna minhu eh urzina ce wallahi wallahi za mu baka kariya da abin da muke tsare wa matanmu da duk abin da muke ba dukiyanmu da komi namu kariya ka san ba kauye ka kai ma rumbun shahari ko to daidai yake da ka kashe shi balarabe ka taba mutuncin ɗan shi ko matan shi zai gaya maka menene almautu lal'ar shi annabi ya san me ya gaya musu suka ce za su yi wannan ai wannan <clears throat> no-go area ne an gano wannan da kyau ko no-go area ne za duwanda wanda ya taɓa mutuncinka wajen iyalanka ko ya gama taka ka fa bai kamata ka ɗaga mai mutunci na rabin minti ba Allah bai kamata ba bai kamata ka samu dama ka bar shi ba an gano wannan akwai wanda sun mana irin wannan taɓawan mutunci wajen iyalanmu sun ɗauka wai mun yafe musu ne za mu haɗu muna ana gaisuwa har ma a yi murmushi ɗauka suke wai wannan ya wuce ku koma ɗaki ku tsine ma kanku albarka idan zuciyarku ta tabbatar muku da mun yafe muku ko mun kau da kai ƙaryanku ta sha ƙarya don mu ba aladu ba ne ba wanda zai man irin wannan cin mutuncin daga baya ya zai ce zai man yaudara ni ba alada ba ne ni ɗa ne kuma ba bawa ba ne ina da 'yanci na san me nike yi ko mai hankali nike ni ba mahaukaci ba ne an gano wannan jama'a kamata ku san wannan kowa ya miƙe ya tsara hauzin shi ba sakare da zai saki iyalen shi kowa ya masu kamun kazan koko saboda kwaɗayi kuma da ma kwaɗayin da za a yi mutum zai ɗauki abin da ya mallaka ne nashi ba ba nasu ba ne ba masu da alaƙa da shi hum wa hum ba za su iya abin da aka yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ya kamata mutane san me suke yi fa kan ku zama sakar karu ba ku da tsari ba ku da tunani ba ku san me dace ba ko me kamata jama'a mun gane duk wanda ya shiga 18 din iyalanka karka kuskura ka raga mashi karka kuskura inda kai ba alada ne. alada ne za a mai wannan ba komi ya wuce shi wanda zai wannan bannan mai ya hana bai kama bakin shi da hannun shi ya hana ba ko ya hana sai kai ne sai an gama cin mutuncin ga za ce to ya gama ta ja laye a yafi to eh za a yafi amma in na rama mun gano wannan da kyau ko in na rama jama'a banda kisan kai ko sai shirka to mutunci shine Allah ce duk wanda ya wani sai ya tsine mai albarka kuma ya mai a tanadin azaba babba ku kan da sotun nuri wanda suke yarmunan muhsanatil ghafilatil mu'mina sai ce mai lu'inu fi duniya wal akhirah harkan mutunci jama'a ba a yafewa tun wuri karka suke ka yi in ka suke ka ko to ka jira abin da zai biyo baya an gani nisa waɗanda suke na baya ko su sani magana na tafi allah madaukin sarki ya taimake mu shi ne ce fa baya ana ya rasulallah ya ce mun yi mu baya da kai ya manzan Allah fana hannu wallahi abna a huru mu mayaka ne wa ahalul halaka mu ko mutane ne wanda muke da makamai na ha kabiran an kabirin mun gada iyaye da kakanni ba wani cikin iyayenmu wanda ya taso cikin raganci mun gane da timasanci da ta mu jarumai ne fakanar barawo awwalu man daraba alaye da rasulullah barawo shine farkon wanda ya fara kama hannun annabi suka yi mubaya'a sun mabaya alƙawun sannan sauran mutane suka biyo baya sai suka yi manzan Allah mubaya'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ku yanzu da yawa daga cikin musulmi su ma san shi ba ban tsammana a masallacin da wanda ya san shi da ga mutum ya kosa wai shi a san shi to an san ka sai me ni in samu kaza don ka samu sai me duk abin da ake ta hankoro a samu na duniya na duniya na duniya jama'a kun san problem din shi kafiri ma yana da shi inna allaha yuti duniya liman yuhibbu wa liman la hibbu sai ce mai wala yi al-imana illa liman hibbu. jama gane wannan ba ka takama ni shugaban wuri kaza ne akwai kafirin da ke rike da mukamin da ya fi naka ina gane wannan mukamin ko mukamin banza fi ne bai da daraja banza fi ne bai da quality kurewa ka ce an baka mukamin gwamna ko akwai kafiri gwamna ne ƙuriya ga ce kai sarki ne akwai sarki kafiri yi ƙuriya ga ce kai shugaban ƙasa ne akwai shugaban ƙasa mai kafiri yi ƙuriya ga ce kai bc ne ko kai rakta ne ko kai darakta ne ko ba arna ba kwaliti maganan banza ne yayin duniya ne mukami ne na cin kuɗi ba wani abu bane yi ai ba daraja bane kawai mukami ne na duniya na sata ga wanda ya iya satan jama mun gano wannan da kyau ko amma abin da zaka yi tinƙawure shi ne kana da addini wala yutal imana illa liman yuhibbu Allah sai wanda Allah kawai yake so zai bashi wannan Allah bai san ka ba abin da zai baka yana jama'a mu tsara wannan imanin duk wanda ya tsara aiki na ƙware da imani kyakkyawa jama'a ko bai kai wuri ba sai Allah ya kai shi Allah sai Allah ya kai shi sai kuma ya ɗaga shi ko be duk wanda yake nema ko za ga a wahalace yake yi ya nema tsiyatsiya an yi cuwa-cuwa cikin dare da safa an naɗa shi ko ba zai taɓa zaman lafiya ba kullum ya shiga cikin jama'a gani yake ana kallon shi ya ɗauki kayan marayu bai cikin mutunci bai cikin daraja wani darajar ma wallahi ma sai ka same shi shiga cikin matsala yanzu ba ga wani darakta na riko ba da ya zauna inda yake za a san da shi suna naɗa shi ba aka ce a kawo shi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum